mahalicin samai da kasai wanda ya halicci duniya da abin da ke cikinta ya raba arziki kamar yadda ya ga dama bisa tsarin da ya ga dama ya jarrabi waɗansu da rashin abubuwa masu yawa ya kuma jarrabi waɗansu da tarin abubuwa masu yawa mun shida ba abin bautawa da gaskiya sai allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ya ambaci kansa daga sunayensa ma akwai al'adil wato Allah subhanahu wata'ala shi adalcin ne ma saboda cikin adalci da yake a cikin gudanar da abubuwa dai annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya ba shi fiyayyen littafi alkur'ani mai girma ya umarce shi da kiran mutane zuwa ga yadda da abun da Allah ya ba su da kuma yadda da kasan da Allah ya yi musu a rayuwa da samun nitsuwa da ƙana'a shine shugaban masu yadda da tsarin Allah subhanahu wa ta'ala yadda da kaso da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su tare da samun ƙana'a kuma bai gushe yana addu'a Allah ya azurta shi da ƙana'a ba tsira da amincin Allah su bata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau ban tana tunatar da mu arriba bima ƙasam Allahu lak wato ka yarda ko kuma yarda da abun da Allah subhanahu ta'ala ya kasa ya baka dukkan harkar rayuwar duniya kowa da tsarin da Allah ya yi masa da kuma kason da ya yi masa da kuma abun da ya tanada masa haka kuma ya tanada wa kowa abun da zai rayu da iya adadin rayuwar da zai yi da lokacin da zai rayu da inda zai rayu Allah subhanahu wata'ala ke faɗi cikin alƙur'ani nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah subhanahu wataala ce mu fa mu ne muka raba harkar rayuwa tsakanin bayi wancan yana da kaza wancan yana da kaza wancan bashi da kaza wancan bashi da kaza sannan muka daga sashin su akan sashi wani mai mulki wani wanda ake mulka wani mai fada aji wani kuma wanda ake gaya masa ya ji wani mai umarni wani kuma wanda ake umartansa haka rayuwar take gaba daya babban abin da ake bukata shine mutum ya yadda da abin da Allah ya kasa ya bashi wannan rashin wannan a rayuwarmu a yau ya sa mutane da yawa sun zubar da mutuncinsu sun zubar da addinin mutum ne ya sa gaggawa a rayuwa bai yadda da abin da Allah ya bashi ba ko ba yadda za a iya samu sama da haka sai ga yana ta dabur dabur yana wahala shi yasa za ka ga da yawa daga cikinmu wasu sun zaɓi su ta roƙon mutane a kan abin da ake ciki wani duk abin da Allah ya ɗan taɓa shi ya matsa shi kaɗan ko ma ya bar shi cikin sauƙi sama da yawa daga cikin bayan Allah sai ya ji cewa kamar an manta da shi ne sai kaga yana ɗaukan cewa da barbaru zai yi don ya samu daɗin rayuwa wannan ya sanya jama'a da yawa daga cikinmu muna rusa lahidarmu kuma bayan mun rusa duniya dulogan da ka mai tambayan mutane zai wuya kai mutunci a gurin ko da kuwa kana da bukata kuma kowa ya ce da kana da bukata inda za ka ringa tambayan mutane yawanci mutuncin mutum zai zube saboda haka na nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya. wannan tsari da Allah ya faɗa bayan ya yi muna gani ido da ido kuma sannan kowa a cikin mun ya mallaki hankali ya san cewa tsarin Allah shi ne tsari kuma rabon da Allah ya haka za a tafi to sai kuma Allah ya faɗa Tsarewa kenan don a ji a gane a ƙara tabbatar da abin kuma a ƙara imani shi yasa Allah subhanahu wata'ala yana yaba masu ta'affu waɗanda suke kamewa ba sa jefa kansu cikin yawan tambaye-tambaye sannan waɗanda suke kamewa ba sa jefa kansu cikin shiga haramun cikin abin da za su nemo ko harkar rayuwa ko harkar abinci ko harkar abubuwa wani gwargwadon inda Allah ya ajiye shi ko da a gurin aiki ne sai ka bai gamsu da gurin ba sai ya da rabon Allah subhanahu Ta'ala ba doka gwargwadon maimakon ya haƙura ya tsaya yana neman al'amari a gurin Allah na arziki da halal daga yi gaggawa yana tunanin ɗiban wani abu a inda yake yi bai duk rabon Allah bane shi yasa yake tunanin bari ya yi dabara ko in ya samu irinsa masu matattun zuciya Allah kiyaye mu sai su hada kai su dau abu kaza a ma'aikatar su ko su dau abu kaza shi yasa zaka ga wani sa'i hatta sai mai da ake sawa irin na janareto in aka dora mutum shine mai kula da wannan karshen ta sai yayi badakala akwai bayan Allah da suka ce akwai wasu ma'aikatu ana iya zuwa da mota da jarkoki sai a sa kamar jarka biyar gaba ɗaya ba ko ɗaya ba ko ba mai ko igo a cikinsu kuma za a zo a kirga su ne kawai jarka goma biyar kuma ba su da komai kana an shiga da su kuɗin jarka goma za a biya wannan saboda mai kula da kawowa da wanda aka haɗa kai da shi da sauransu ta wannan ba su yadda da rabon da Allah ya musu ba da a ce sun kawo aikinsu ake biyan su ko misali salari a kai kuka jajirce in goma ne ya zama goma da gaske in biyar ne ya zama biyar da gaske wannan shine yadda da tsarin Allah subhanahu wataala kuma arzikin su zai tafi cikin rufin asiri amma anan karshenta mutum a gane shi karshenta a ce an sallame shi karshenta a ce kaza kaga irin wannan shi ne ke kawo hatsari saboda rashin yadda da abin da Allah ya raba ya ba wa mutum shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi da malamai suka tabbatar da ingancinsa sheikh muhammad nasiruddin albani al-silsila shi ma ya tabbatar da cewa ingantaccen hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un idza kana fika aw idza kunna fika abu hudu dabi'u guda hudu in dai ka same su ka duba ka ga cewa eh kai kana cikin wanda suka samu waɗannan ɗabi'u guda hudu to fa ya zurru ma fataka ad duniya duk duniyar nan kar ka samu komai a rayuwa in dai kana da waɗannan abubuwa guda hudun to babu wani abu da ya saura a duniya kuma wanda ya zama dole sai ka same shi ko fala alaika a wata riwaya lafazin hadisi babu wani matsala kai kam tatti kai in kana da waɗannan abubuwa guda hudu na farko yace hifzu amanati in ka duba kaga cewa kai mai kula da amana ne ka samu ɗaya kuma yanzu kowa yayi tunani yaya amanoni daga ka tun kana sakandare kamar da ke hankali zuwa yau har kai aikin gwamnati wani ya yi ritaya wani yana kai wani yana mai yaya kake tsakaninka da amana sau nawa aka ba da amana aka zo ka ɗauke ta yadda take ya kake tsakaninka da amana da ma'in wanda suke aiki a ƙarƙashinka wannan sai ka duba ka gani sannan sidiku hadisi na biyu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka baka kiyaye amana na biyu sidiku hadisi magana ta gaskiya wallahi tallahi zan yi alhali ƙarya ne wannan ba ka ciki kawai ba za ka ƙoshi da duniya ba kuma ba za ka samu nutsuwa a duniya ba wallahi zan ba ka. alhali ƙarya kake yi ba za ka taɓa nutsuwa a duniya ba inda haka kake wanda bai da sidiku hadis yana da matsala abu na biyu kenan in ka zagaya ka ji cewa kai ka saba da ƙarya to ka da kanka kawai na uku husnul khaliqatin ya kake wajen tabi'a da jama'a tsada sun mai zuciyarka ba ka so ka ga wani ya taso ba ka so ka ga wani ya ci gaba ba ka so ka ga wani ya samu an ce ma malam muhammadu ne yake gina wancan gidan shi sai zazzabi to ka samu matsala ba ka ciki ba abun da ya dace kake yi wanda mutane hatta wanda suke gadin gidanka ba su yarda da kai ba ka sha ne musu kuɗi wanda yake gyara maka mota ya shiga karkashi dotti rigansa ya yi dotti mai baƙi ya zuba a jikinsa amma idan ya gyara maka mota to zan biya ka ko ka bashi rabin kuɗi ko ka bashi abunan da haka ake yi to in haka kake ba magana iyalanka ba abinci in ka dan zuba musu gongomi daya sai ka kulle daki kar a dau abinci a ci in haka kake tsakaninka da iyalanka kawai ka fi fidda kanka a cikin wannan ya'yanka ba san ma tarbiyya ba gaba daya haka kake a ciki kenan so haka na uku na hudu wa ifatu tu'mati na hudu shine kana duba me kake ciyar da kanka kake ciyar da kanka iffatu tu'mati kana kamewa baka yadda ka tsada cikin haramun wai da kace abinci a gidanka kullun halal kake duba kullun yaya za a yi a samu halal in mutum ya samu iffatu tu'mati ya huta a rayuwa waɗannan abubuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ce inda da kamar su duk abin da ka rasa a duniya karka damu ka ci nasara ka jefa ka tabe yanzu gwagwarmaya za mu yi da waɗannan abubuwa guda hudun ke mu gani kar mu zama makaryata kar mu zama maciya amana duk kowane ɗaya a ciki ba babin masifar da baya budewa maci amana ba abin da ba zai ba duniya makaryaci ba abin da ba zai ba duniya komin shirinsa da da ina babu sannan wanda ba da kyakkyawan ɗabi'a da duk wanda yake mu'amalanta sai ya yi ƙoƙarin ya cuce shi babu kawai magana sannan wanda duk a kullum tunaninsa ta ina za a karto abin da yake halal ko ba halal ba a'a shi ya samu dama ko a gwamnati ko a menene sai an ɗebo wani abu wanda yake ba na halal ba in an ce wannan za ka ta ma'aikatan kaza ina ai da wuya ka samu mutumin kirki a gurin ai gaba kaza su suke kaza su suke wannan ba karamin hatsari bane a rayuwar mu amma iffatu tsomatin kafif yana da fassarori daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya yaba mutane waɗanda suke da ta'fif a rayuwarsu ta mara su kamewa ta rashin tambayan jama'a yani ya sabuhumul jahilu aghniya'a min ta'affu تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء akwai bayin ألن da wanda bai san halin da suke ciki ba ma in ya gansu ya سمو دمي ne saboda me saboda kamewa ba sa zuwa su kai Allah gurin halittar Allah ana cewa ban taba ganin irin bana ba wallahi bana kaza kaza da menene menene da sauransu kuma an ce mu yawaita istighfari ni yanzu haka kwana nake ina istighfari kana kwana kana istighfari na me shekara nawa ne kana cutan bayin Allah don ka kwana kana istighfari a yanzu ka koyi istighfari ko abin shike na kace Allah ya tinja maka ya dawo abin duk rayuwar ba mu muka kashe ta bane muke cikin bala'i saboda haka irin waɗannan bala'ai da muke ciki a yanzu a tasabu abuna ya sabu mul jahilu aghniya amina ta'affuf shine rashin tambayan mutane aje can a tambaya aje can a tambaya jama'a a yau sun wayi gari wai dama da jarrabawa ne aka yi manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ya sha a inni a kwana a gidansa ba dafa abinci ba a inni a kwana sahaba na sallallahu alaihi wasallam masu irin wannan halin ba a magana amirul muminin umar abubakar radiyallahu anhu dukkan su ba jarrabe shi ba amma ba su bude kofa na wa'annan abubuwa ba in ka biyo sahabbai in ka biyo magabata tabi'ai da tabi'u tabi'ina kowa ya kame kansa daga irin abun da muke yi a yau yanzu kawai kowa ya zama ya an jima kaɗan kawai mutum ya je gurin wancan ko kuma kawai sai ya daidaici kai wane yanzu mukamin nan da aka bashi zai iya bani dubu kaza wane yanzu abun nan ina zai iya ka san halin da yake ciki ne wahala kawai zaka sha ka je ka gama bayani shi kuma yana cikin damuwa lokacin da kake magana baya ma gane me kake faɗa saboda wani uzuri da ya dame shi yake nazari kai baka sani ba amma ka ne ka tambayi Allah ka dukuma a gaban Allah za ka iffatu tsurmatin inda za mu samu mu zamanto ba ma sa kanmu cikin haramun wajen neman abinci sannan muka dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro ga Allah subhanahu wa wala wallahi da mu samu sauki a rayuwa to waɗannan abubuwa guda hudu da kuma rashin yadda da kason da Allah ya mana wajibi ne mu kula da su waina abubuwa guda hudu mu sifantu da su komi muka rasa a duniya ba mu da matsala za mu samu nutsuwa sannan mu yadda da abun da Allah ya kasa ya bamu cewa namu ne mu zama masu gaskiya mu zo masu kiyaye amana mu zo marasa yaudara mu zo masu kunya mu zo masu tabbata a kan gaskiya sannan duk halin da za a shiga kar mutum ya taɓa haramun duk abin da ba naka ba kai ba kai sha'awansa duk abin da ba naka ba ko a ma'aikatar ku ko kana ganin su kaman galala ko kana ganin kaman kai ne mai fada a ji a gurin ko kana ganin kaman a karkashin kake wallahi ka ne da hankali da kar taba kar kai sha'awar sa matsala ne zai zama maka ranar tashin alkiyama kudin abokinka kudin babanka a kirgo kudin dan uwanka kudin abokinka duk ka da hankali da shi haƙoƙin mutane ka mayar musu ka ba su kai mutum ya maka gyara ka tsaya kana eh, wasa da dukiyarsa ko mutum ya maka noma a gona ya je ya ini yana noma don ya ciyar da iyalansa amma ya zo ya ini a kofar ka sai ka ce dan maula yana jira ka bashi haƙƙinsa wallahi mutum da Allah ya kama shi zai sha wahala mutum kalikatin babu ita cewa daga cikin mutane sun taka mutane sun danne su gangan mu kuma Allah bai taka mu ma tukunna to mu ji tsoron Allah mu gyara mu yadda da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 وتحمدون الله وتشكرونه على ما أنعم به عليكم قال تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أننا نحتاج إلى أن نرجع إلى ربنا وخالقنا وبارئنا في كل شيء ونرضى بما قسم الله لنا في جميع أحياننا وفي جميع أوقاتنا وفي, جماع وفي كل مكان وجدنا أنفسنا نتقي الله سبحانه وتعالى ونرضى باسمه سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا وعلمائنا وأساتذتنا ومشايخنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وافصح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بال... عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله